tun musallan wasu kuma sun yi ruwaya da ambaton abu da ba ambaci abubakar ciki ne ba wasu kuma sun yi ruwaya da ambaton abubakar wa duhu sun ka dingina wanga hadisi ga manzon Allah ya kai ga manzon Allah ke ya kai ga manzon Allah amma hadin tilalin tare da sabani sun yi sabani tare da ayyukan abin da aka samu na nan ittilabi sai aka shame da dalali hadisi ya da ittilabi sosai to ɗan hadisi na da ittilabi ga isnadi ne wannan shi na gudanar hadisi don haka hadisi ga ramina sai ah, wani ufrajin sai hadisi shi kuma ta mai bayani akan yayyaki ga farji idan mutum yayi idan mutum an wudu'in idan mutum yayi tsarki ya kare ya tashi tsaye in shi da wasu wafi shi ne ruwa shi ya faga bagare shi saboda gudun kashi bai kuma kike ko ne tsari ko mu diga mai ko kuma lokacin su gula ya tsari da tsakin tsari ya taso ya kuma da tsari gudun tsoron ta tsakin tsari ya taso ya kuma da tsari shi da wasu wafi akan haka nan shi sallah shi na ganin ya sallah da tartashin tsari ko bai yi ba to irin wanda in ya zo wajen sallah ta in ƙarin tsari ne ƙare ya yi tsarki ne in ya tashi sai shi ya fara kinin ruwa ko ko shi ya fara farki da ruwa shi na ce wannan farji ya yi a kan farki an wuto in lokacin tsarki ko lokacin arwalla in da fa an yi saɓani watan an ma urifa ba a san an man mutane don rabahu an yi saɓani ma'urika ba a san an man daga wannan da mujahidun mujahidu rawa bai rujo shi ba shi mujahidu ya tuna hadisi wa watan anil hakamin huraisin ne daga hakamin ɗin huraisin ko kuma hakamin ɗin fulanin ko kuma watan ya rujo shi ne wa an anil mesa kifa an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma watan ya rujo shi an hakami ibn sufyana an hakami ibn abi sufyana ko kuma an hakami ibn sufyana ko kuma an an sufyana da hakami duk an yi sabani aka wannan shi ma aka dinga wani sabani na nina da isnadi na wasu ce ana da hakami min abi sufyana wasu ka ce kuma ana da hakami min sufyana wasu ka ce a'a an rabu da min sakifa an abi an nabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce a'a an ana da hakami an abihi ba a dinga shi kowa ba an da hakami an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallama ta ga wannan hadisi shi ma shi a sabani ke zali domin faɗi cewa a al-indirabun wajibul tadlil hadisi ya an ka samu indirabun ga hadisi ya gudu da wannan hadisi don haka wannan hadisi shi ma ga rina daga indirabun da aka samu gami ke zali ke ko da shi na ce tashi a wajen alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am

wannan hadisin eh? wannan hadisin muhammadin sirina wannan hadisin da ya rawaito ya rawaito shi ne wa ta ainihin don hanya ba ta hanyar abu da amma ya shahi wanda ya ruwa ya gare shi amma don hanya ta hadisi an bayyana da ko yana ruwa ya hadisi gare shi don haka bai bai kai matsayin ingantacce ba ga buhari don haka bai da halin zari da cikin ba Thank you. a anan a da suke shi kawo a salatu biyu sa'in su to ya nan ke zo ke shi tashi kadai ko eh to ballan ya tafi ba. ka gane a shekin nan mutum na sallah cikin cikin kasuwa shi kadai to tun da ya sallah cikin kasuwa shi kadai a shekin shi sallah cikin kasuwa tare da jama'a ke an samu a jam a shekin nan aka jam ina magana shi ba sallah cikin kasuwa ta ga wancan hadisi bai kai wannan hadisi don wannan hadisi ya rage wuce ne wato wannan buhari da himmallahu shi na da nufin hadisi sosai fakihi na don haka idan ya san akwai wasu hadisi wanda ya kasance mutane na rikin su kuma suna zamani da inganta ingantattu zai shiga hadisi ingantacce shigo da wancan hadisi ko kuma shiga da wancan hadisi saboda ni in ya kasance ga hadisi wanda ya kasance a sabu na to ba a yake yi ga sabu shi na daga cikin wata wani hutun jini hanyoyin da aka biya da hadisi a kansa kaga yanzu yanzu mun kare magana a kan jirage ko mun ke ta dade mujimun da dalilin hadisi amma da sharɗi ta tarjihi ya wayata in tarjihi na samuwa tarjihi a kai sai ba ta tarjihi sannan dole a yi ne ya kamata ko kuma shi ke nan aiki da guda a bar guda أو مثل مثل حديث البلملا وتم مقام عللا للنقلا وليس في المال سوى الزكاة حكم وفي المال عن السكاة أو مثل ko kuma tan ainihin intilabi da an ka samu ga matani to mun yi bayani akan intilabi da an ka samu wajen isnadi to ga misali nan akan intilabi da an ka samu wajen matani mun dai faɗi cewa al-intilabu mujiban li hadisi intilabi shi na gudun ramin hadisi to sai ce intilabi wanda an ka samu ga matani nan hadisi magadi da hadisi na bismillahir rahmanir rahim wanda ya kasance a wajen walidin ya rubuto an da auza'i daga a auza'i ce ka taba ilayya katada katada ya rubuto gini haddasa ku yi haddasa shi na faɗa mishi na alasan haƙiƙa da haddasa ku ya faɗa mishi annahu haƙiƙa cewa shi sallah alfa da biyu wa abi bakar wa umar kullum ya kulluhum yastafihuna bil hamdulillahi rabbil alamin dukkanin suna fara karatun su bin bil hamdulillahi rabbil alamin la yaskuruna bismillahi rahmanir rahim ba su ambaton bismillahir rahmanir rahim li awwal qira'ati farko karatu la bi ahiriha haka nan karshen ta bayan ya kawo wannan hadisi wanda ya kasance kitaba a ciki ne ka taba ilayya katada ba a san katibul katada ba sannan ba a san da ya kawo ba bayan ya kawo shi sai shi ya koma da riwaya kuma hanyoyi dai wata daga ainihin shi wanda zunul limit wata min dariki ishaq amni ah, to ishaq ibn abi talha ishaq ibn abdullah ibn abi talha daga abi talha shi ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas an nabi sallallahu alaihi wasallam dai ne wace riwaya bayan ya kawo wannan kuma sai kuma kawo riwaya ta wannan an malik ibn asr radiyallahu anhu min daliki daga hanya ta mida kyau malik ibn asr radiyallahu anhu an humayda an anas an humayda an anas qala sallaitu wa a abi bakari wa umar wa usmana kulluhum la yaskuruna bi bismillahir rahmanir rahim dukkan su ba su amince bismillahir rahmanir rahim to wannan hadisi ta kulluhum la yaskuruna bi bismillahir rahmanir rahim wa akwai riwaya wanda kasance an karwaito kuma an anasin an kata da an an nabi sallallahu alaihi wasallam Ala sallaitu halfa sallaitu halfa nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakar wa umar wa usmana wa fi riwayatin وعثمانه وفي روايه لا لا يذكر عثمان عثمان da Usman kullum ya stafte hune bil hamdulillahi rabbil alamin dukkan ne suna farawa bil hamdulillahi rabbil alamin da alhamdulillahi rabbil alamin ya stafte hune kai bil hamdulillahi rabbil alamin babu abbatun da ku ne bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa allah la fi ahirha to shi ne yace wa matan a ah, kuma matan ko kuma tan yadda ne a ah, inda rabbi da aka samu ga matan lil hadis bil mala tabbar hadisi na basmala wa qammada bayani ne ya wuce mu'allalan hadisin da illa ga rashin lallan alati watan ga masu ruwaya hadisi akan cewa sallallahu harfa da biyu a lokacin Umar Usmana kulluhum la yasbuna bi sallallahu rahman rahim lafiya wani gida to lafiya yin ha to cewa lafiya wani gida to lafiya yin ha shi a sabani wasu maluma sun ce wannan namiji da aka samu korewa shi wanda ba tabbatacciya ba amma an samu wannan nari ga riwaya ta malikun anas an samu wannan ga riwaya ta tunan mulimin min dariqal auza'i auza'i an katada katada an anasin daga anas ah, sannan kuma an samu wannan nami da wurare daban-daban sannan kuma an samu isbati wanda ya kasance babu nami ciki ne kawai ya sa tukuna bin hamdulillahi rabbil alamin shi a wanda muka samu da isbati wanda babu nami to bisa ga wannan sai dai wannan ɗan da annabarin cikin a ɗin skarun sharhi na mu'adda malik sai ce to in mun kaɗi ba ruwayoyin da wato tsakanin masu nabi da isbati hadisin ga yayi kaura saboda ni wasu na cewa sallatu harfa da ni wa abi bakar wa yasu kullu da usmana wa ba wa ba zo la yasu da usmana wa ba zo yaquluna sallatu harfa da ni kullu ni kullu yasu kullu da alhamdulillah rabbil alamin wa fi riwayat la yahum bi bismillahir rahmanir rahim wa fi riwayat a yaquluna bi bismillahir rahmanir rahim wa yasu kullu bi bismillahir rahmanir rahim to kaga ce to tun da hadin kan sun kai kawar idan haka ashe hadisi ya kasance ya kawara kai da kace hujja la kai da kai albati bai zama hujja gare ka shi ma mai bai zama hujja gare ka saboda hadisi sun riga sun yi kawara tare da an samu riwaya wanda kasance an tambaye Allah radiyallahu anhu an kace wani ya tambaye shi ana ce mishi a Abu Mazlamata ya tambaye ya yace shi ni mazo Allah ka fara da shi wajen sallah shi shi da farawa da alhamdulillah rabbil alamin ko shi da fara bismillahir rahmanir rahim ya ce kayan yin tambayar da ban san jawabin ta ce kuma babu wani tambaya irin wannan in ba kai ba kai dai ka fara da irin wannan tambaya ba samu da irin wannan tambaya in ba kai ba to bisa ga dai wannan hadisi dai ake da irabi gare shi bisa ga hadisi shi da irabi wato hadisi shi ke nan da aiki za a ci ba za a yi ci ba saboda hujja ba ta yin hujja waɗannan ba su ƙarfi na waɗannan ba su ƙarfi na to da za a ɗauka wanda a bari don haka ba a ɗauka wani a bar wani sai ya ce wani su bin mali suwa zakata shi na bayani a kan hadisai masu inda labi ga a ga mutane su ba ga isna'i ba ya ce wani su bin mali suwa zakati haƙƙun wani su haƙƙun wani su tumar da haƙƙun suwa zakati sai ya taƙari mai tahini wani su tumar da haƙƙun suwa zakati wani su haƙƙun ba wani alhaki da cikin kuɗi suwa zakati in ba zakka ba wannan hadisi hadisi na wanda ibn majah ya rawaito daga hanya ta shuraifu shuraifu shi kuma an abi hamza abi hamza an sha'abi sha'abi shi kuma ya yi wannan riwaya an fadi mata binti ta radiyallahu anha qala da kan da biyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa bil mali haqqun sura zakati wannan ita riwaya ta ta wannan ta ibn majah ita kuma riwaya ta tirmidhi ga ta zuwa wannan mali siwal a wafin mani an kati ko abin da arewa ya tuku tirmizi inna fil mali la haqqan siwal zakati inna fil mali la haqqan siwal zakati inna fil da la haqqan da kati. ita kuma riwaya ta ibn majah laysa fil mali haqqan siwal zakati laysa fil mali haqqan siwal zakati inna fil mali haqqan da kati. ga nami ga izbati wanda a duka kuma ne su ta ga wannan a riwaya ta ibn maja riwaya ce wata ya kasance a min ɗariƙi shuraikin an abi hamzata an sha'abi an faɗi mata bin kaisi ita ma riwaya ta tirmidhi riwaya ce min ɗariƙi shuraikin an abi hamzata an sha'abi an faɗi mata bin kaisi dukkanin su kowane su ne su ɗari ita wannan hanyar yawon rawaito amma riwaya ta wannan inda ilmali hatta zuwa zakka ita riwaya ta ibn maja riwaya ta timizi a a a riwaya ta ibn maja laysa ilmali hatta laysa ilmali hatta zuwa zakati laysa ilmali hatta zuwa zakati ita a riwaya ta ibn maja riwaya ta timizi inda ilmali hatta zuwa zakati to sai ma mun masu mutane san su yin kaura al-ibtira'u mutumin da ibra hadisi kaura mai gudun ramin hadisi ce a shi hadisin kake da ba za a yi shi ba sai wasu malama sun kace to sun yi kaura me muka ce a fara shi shi rayuwa jami'i ko da sun kace a taɓa mutum ai kadi shi rayuwa da zanga jami'in da zai yi ga laysa fil mali haqqu wa zakati abinda an hakuri fil mali haqqu laysa fil mali haqqu wa zakati abinda an hakuri da daga al-istihbab babu abin da adda alhaki cikin kudi ba zakka babu wani alhaki cikin kudi ba zakka wanda ke da ko ta wuri an gori An akwai a a sarkata ta dawi an jiya da wannan ko shi kunci da ga riwaya ta tirmidhi inna lil inna fil mali la haqqan suwa zakati haqiqa akwai wani alhaki wanda ba zakka ba cikin kuɗi banda zakka akwai wani alhaki shi ani sadaka ta dawi kenan wacce ne gwada cewa riwaya ta kore a shekin hadisi sai ba su yi kawar ba babu kawar kenan don haka sai malum masu kace ai akwai wata riwaya da ta zo riwaya mai zurfi ya kasance da bazo Allah kan tare sai kace kenan ka gaba ba wannan fa'idar ta bidu gazi duk ta ji wadannan baruka ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta ruwaito laysa fil mali haqqun sai zakati sannan kuma ta ruwaito inna fil mali haqqun sai zakati sai aka ce ai wannan hadisi inna fil mali haqqun sai zakati da manzo Allah ya karanta shi da wata riwaya sai da ce wa atal mali ala hubbihi miskina wa jin wa wa in shita in ka so فقل kun ta karanta المال على wa مسكين وكيم ala إنما miskina wa الله لا تريد ma su ku dole wala wanda ke ba da kuɗi akan shi da sun su wa atul mala ala kullihi miskina wa yatiman wa asira ashe sai ka ko ba sai ka ba ashe da kaga inda sai ka shi dani alhamdulillah والصلاة والسلام على حديث الإمام الرابع رواية المجهول والمفهم والمختلف مروي مجهول من حديث الحبي أو جل جراوي أو إبحام النبي مجهول أين شيخ واحد سمي إن لم يصف نارده كالمفهم شيخ كثير لم يصف مستوره مجهول خال رجب الجمهور منسوء به طرف مهتلين نارد ما حدثه بعد فقاط a riwayatul majhul riwaya wanda ya kasance aka jahilta wal muhammi da wanda ya kasance muhammina wal mutalad da wanda ya kasance mutaladun na wa da cikin asbabul jahala asbabul jahala na uku wanda ka sa a jahilci wato wanda a cikin isnadi wanda yi riwaya ababa guda uku na na farkon su kina ce riwaya ta majhuli riwaya ta wanda an ka ta ina ta ila ne kenan wal muhammad ko ka ce kace hadisna ba azu ko kuma an rajulin ko an shehin ko an ma ma'azakuri ko haka kace da shi a cikin majhuli ne to sai da kawo guda ba shi na shi kuma watan mallan yawan hannu ila ramahin shi ko shi na da rikin wanda ya kasance asbabul hala ka faruwa da su wal muhtadidu sai wanda ya kasance shi ko samu tilali rashin rayuwa ta yi wannan babu hala amma tilali kyau za a yi ciki yace marwi majhulin riwaya ta wanda aka jajirta bin adihi da sifa ce alhaqi wanda ya kasance rubahiya ce majhulin bin adihi wanda aka jajirta da sifa ta wanda an rubahiya wanda suka abinda an nan ga kamar shi kasance mai ruwaya hadisi wanda an da an ta kasura rubutu mai riwaya hadisi kasance ta kasura rubutu tsubomi ne su kasance su yi yawa min ismi da suna wani zamin shi na da lakabi wani yanci shi da kinaya wani sanin shi dangantaka wani rubutun shi na da sana'a wani su karu bai gane mashi har sai a mace shi da ɗan da da shi ba kamar Allah sai da ce mishi halidun kasance ba dubu to amma ya taraji mai bari sai a kace hadisna halin haddar babu kan ka ambace saboda rashin zuwa ita ba saboda me ya shahadu da zama ne ba dubu bai shahadu da zama ne ba ta ainihin malami ba mace ne sai kace shi ba ce halin haddar babu a shi ne ka ne shi wasannabu bi hudu a awhamin da ya kwanta tabiki wannan wanda ya kasance mun kashe wani hoto wanda shi na sifofi masu yawa shi na da suna shi na da lakabi shi na da kinaya shi da dangantaka shi da sana'a shi da hirba sai ka ambace shi da abin da bai ta rushe min ha ya shahatu da wuga daga cikin waɗanda kawai su karu da gairi ba shi halbi sai ambace da abin da bai shahatu da shi ba a shi kenan kaga za a rufe shi kenan ba za a sai su ba ba tun daga abin da shahatu da shi sai an tabbata shi da abin da ba shi ba wannan shi a cikin azbabu jihala a shi kenan za a jance shi da suna hakan ga ne gidan da nuna a garari da duk wata bukata daga cikin makamacin su. Zuwa da aka yi wannan hadith guda ne sun yana ta ne abu hu da awhadin jabr ta tabi'i littafi ne bayani kan wata kuskure na jami'i abinda aka ce ma jami'i ka ko jin mutum hudu da suna daban-daban suna su guda wannan a jin shi ana sunan malikin wannan a jin shi ana sunan malikin wannan a jin shi ana sunan malikin sai ka ɗauki duk gudana kaga shi ke da kai jami'i ka ko jama'a daban-daban daban kaga mai sauri guda ko tabliki shi na ya kasance mutum gudana shi ne adda suna shi na adda kinaya shi na adda laƙabi shi na adda hirba na ambaci suna ne na ambace shi da kinaya ne na ambace shi da lokaci ne na ambace shi da sana'a ne na ambace shi da ainihin dangantaka ne shi ko sai ka azumi ma'ana da shi ko shi ake cewa tariku sai shi kasance ka ɗauko mutum mai suna ne sai ka azumi mutum nuna alhali ko mutum gudana al'ummar duk da wahala ne wata ne na hadin magalajina wanda na tarawi abin da tarawi ko kuma ta karanci mai waya hadisi wata daga cikin albabar jahala an ya kona rawi mutilla lil hadisi an ya shi kasance mutilla lil hadisi wato shi kasance mai karshen hadisi na ai mallami ya dauka illa rawi wanda kasance ba dura ga shi ba mutum guda ba idan ya kasance shehi an ya kona shehi mutilla lil hadisi shehi na shi kasance mai karshen hadisi lam illa ba wanda ya ga shi ba mutum guda ba shi kuma wannan ana ce shi majhuli ana ce shi majhuli ka kasa albabu jahala saboda mutum guda kawai ya ga malami a shi na kan kamar da wani ba ta ce wani saboda bai da ne ba mutum guda ba mai almajiri mutum guda ta da ya san shi an kiyaye wannan ko da wannan shi suka ce ma watan sun yi ta shaftan ya shi al-hudan mazlan ya ba an idara da mahiri to sai na biyu wanda ya kasance shi kuma watan Allah ya zuka ilmin rawi Allah ya zuka ilmin rawi shi kasance ba a bukaci tuzo mai ruwa hadisi ba in ji a kan takaitawa kawai zai ka ce hadisi na shehu ko na rajulun ko kuma kace an rajulun ko kuma kace an imra'atin ko kuma kace an shehin ko da cewa kai amma a suku ko kace an ba ba'adu na fulani an ba a kaga in ka ba wannan ta ka ka suna sunan mai ruwa hadisi ya ce sara an gane wannan ko dole shi a cikin azabu hala saboda ni baka ambaci suna ne ba ashe in baka ambaci suna ne ba za a san hadisi ne sai an ambaci suna mutum sannan za a sanin kowa ne ne shi ya an san kowa da shi sun za a adana shi kuma ya kasance ba a adana shi ba don ka ce abu hamid ko kuma da aure da tirawi an ya kuna rawin mutum da lera hadisi ballan yau an ila ramahin abu hamid ne ko kuma ya kasance a samu ibhami ruhi da ruhe suna ne sosai sosai abu ibhami ko kuma a samu ibhami ruhewa nufi da kore wannan hadisi da ya amfani shi nufi an kore hadisi da amfani yadda ya ce an ba ko an rajule ko an shehi ko an ma a asibiti wanda wasu malama masu ce ba za a yarda da shi ba ko da ku kawo ya shi da ne to sai ko mu ga majhulu ainihin akwai majhulu ainihin akwai majhulu akwai majhulu ainihin hali akwai ma'arufal hali akwai wanda ya kasance ma'arufal ainihin majhulul hali akwai majhulul ainihin hali wanda an ga jahilci aini ne an ga jahilci hali ne akwai da kasance an san aini ne ajalaci jihari ne shi aka ce baturi akwai ma'arufar aini ma'arufar hali ma'arufar aini ma'arufar hali da wannan shi aka kamar riwaya ne an san aini ne an san kowa ne ne shi bayan an san kowa ne ne shi sannan kuma an san adalci shi to shi ne ce mai hura aini wai sun ba da shawara ce ko a tsaye. مجهول أين شيخ واحد سني إذ لم يسك نارته كالمؤمن شيخ كثير لم يسك مستور مجهول خال رده الجمهور منصور جلده ألافا مدري نار ما حدثه بعد فقط المصحف والمحرم رواية المجهول رواية حديث من يكسنتي مجهول يشفيه أكبر مجهول والمهم كوكوما يكسنتي مؤمنين والمؤمن يوم يكسنتي رشن رأيوات السامر الثلاثي وشينا تيمرا من يبياني أكم مروي مجهول من أكيان حكيم أو إلة الراوي من بعد كما أكن إمحام المفيد ko dumi bayanin su yanzu muna cikin majahulu ainin to wanda aka ce majahulu ainin shehu wahidi majahulu ainin wanda aka ce wanda aka jahilci aini ne hakikali ne shehu wahidin malami wanda ya kasance mutum guda ya karanta shehu wahidin to majahulu ainin sumi ka ambace shi shehu wahidin wanda mutum guda ya karanta su to shi aka ce majahulu ainin yanzu ya kasance garin ga wani malami masalan a ce a ma abdullahi ɗaya karatu gare shi to malamin ya zama jihuri ya zama jihul ilmi saboda mutum guda almajiri guda gani to ka zama mashuri na muke ko domin nan ya kasance shi wannan ahmadun muhammadin din da bai ce mai sakatu ba in ya ce na yi karatu da wani ho sakatu ya zama ma'rufin ilmi ya zama ma'rufin hali in wasa ka don haka ce in lalle sai in bai samu da wasa shi ba a ko ba wanda karatu gare shi kuma wani malami ya ce wa gulamin suka wanda ya kasance shi da shi da kuna shi a cikin ahlul wata da ilimi shi ke da zama sakaci amma in ya kasance mutum guda ka karantar kuma ba wani mutum da ya wasa kaka shi amma da yake bai wasa kaka ba wani bai wasa kaka ba to shi aka ce wani ko da ilimi kuma shi aka ko hali to na ruduhu za mu a kan ruwa ke kan mutum da kan ruwa ta wanda ya kasance mutum kuma sau da kake wani kama a ce wa an haddasa na rajulun ko kuma an rajulun ko kuma an sikatin ko kuma an shehi ko an ba'alin an kiyaye da wannan to hadisi duk wanda ya kasance akwai muhimmin shi ne shi ma hadisi mutum da ba a yi shi to shi ma tasirin ma shi ko wanda ya kasance shi yana da rawayi biyu ba da tara amma lam ya yasik ya kasance lam yasik lam yusak ba a mintar da shi ba maturu shi ko shi aka ce maturu in ya kasance mutum biyu ya karanta amma kuma babu wani malamin da shi kula da su to shi wannan ana kira ne wace aka kira a wannan masuri amma ala ra'ayi da ra'ayi wasu maluma ko sun ce a dai shi da kuma muhari to amma idan kasance shi na da rawai biyu bai zama muhari sai sai shi kuma ma'arufal ma'arufal aini majhulul hali an kiyaye ko ma'arufal aini majhulul hali an san aini ne amma an yanci hali ne an san hakika ne an san zati ne amma an yanci hali ne saboda mutum biyu karkas amma kuma duk da ko cewa da ta ce na ba kuma wani wani da wanda wasu su bai ce ta ce na ba wasu wani wasu ce shi aka ce musturi ko musturi Allah ta yi da Qur'ani wannan wasu wani wasu ce ana aiki da waya ce ya ce to majhulu halin ma wanda an ga shi hali ne rada rujun ku shi da wannan ya ce majhulu halin rada rujun ku wata kenan musturi jumhurin ma wasu aiki da waya ce saboda ni lan ba da shi ba a shi da ka kiwa ga ya zama ma'rufar aini majahura hali an ke ko to muna da muna da muna da muna da ma'arufar aini ma'arufar hali muna da ma'aruf majahulal aini majahulal hali muna da ma'arufar aini majahulal hali to ya kare da wannan sai kuma ga al-mu'talibi to shi kuma wannan shi ne ce man su'u hizhi qara'a wanda ya kasance so wa hibdihi mummunan harda dai tsare abin da ya yi ya wuce mishi daga ainihin zakira ne da hafiza abin da tsare cikin hafiza ne cikin kwakwalwa ne abin da tsare cikin hafiza cikin zuciya ne an gane wannan to ita kuma zakira kwakwalwa ita ta tunano shi ashe abin da a cikin zuciya shi na kwakwalwa ta tunanowa in kwakwalwa ta tunano shi sai kuma wata ainihin mutum shi ainihin mutum da kwanci shi a maro shi shi faɗi abin da ka faɗi a shekin nan kaga mutum shi na da halin da shi na zakira maruma suka ce hiru ga zuciya yake shi kuma zikiru da ƙwaƙwalwa yake an kiyaye da wannan ko to abin da ka tsare cikin zuciyarka lokacin da ka so tunano shi sai ka tunano shi an kiyaye da wannan ka tunano shi daidai da ka tsare shi to wannan ita aka ce ma har da shi ka har da wanda ya kasance ba da gardama ba da gargada ba da targada idan aka ce mahalarci ka harda in ya kasance abin da ka ci kuskure kana ne sawa baka yawa duka ne to shi aka ce masu ulhizi amma can da lahiya da wake amma da ba sai kasance abin da ka ci kuskure ka yafi sawa baka yawa gare shi to wanda shi suka ce masu ulhizi to amma wanda ya kasance kuma kuma ka tashi ba kuskure na yi sawa ba yawa wannan shi wannan shi suke ce ma wannan shi gaba ɗaya ba akwai yake da riwaya ba sai da ake ka ba an gane wannan to wannan shi abin da suka ce mishi wata mardudi suka ce mishi ba da yake da riwaya wani ya kusanci tun hukumar da ke da cikin kini an gane shi ana ce ƙuranu gari suka ce ba sai a lewa wajen wajen har da ni amma da ya ke sai ƙara wajen har da amma da baya wata zubewa har da ya zo mishi to wannan za mu ce sai sai kurje kuma mu kuɗa da shi aka ce mu da ya sami tilafi kenan to sai malum masu haddasa shi kashi akwai wanda ya kasance ya kar da tilafi wasu kai karatu bayan tilafi ana aiki da riwaya su akwai wanda ya kasance su kuma ya karantar da su ba da tilafi wanda ya karantar su ba da tilafi ba aiki da riwaya su akwai wanda ya kasance su kuma ba a sani ba ce sun yi karatu amma da ihtilali ko ba da ihtilali ba aiki su ma da riwaya su usman ba su ce kuma da aiki da riwaya su an kiyaye da wannan ko to da tona suna da yawa don haka har wannan wannan a turkumani ya ta haisan ya yi shi watan a alifi fi gado ruya bi fi man ruya bi ilahi wani da bebe ta haisan ya yi shi ya sanya shi watan abin da e, to hmm? sunan tahini akwai wanda ya wasa a shi shi wace wanda ya nashi ana ce na akin kuma ni ya ce mishi watan al-ihtidadu fi ɗo ruya fi man ruya da ihtidadu shi kuma wani ya zai ta ya ƙara ƙarin da ya yi mace to wanda aka da ne wanda ya wasu ayi shi na gare ni ya sanya shi nihayatul ihtibadi fi ba ruya ɗi al-ruwa fi man ruya min al-ruwa da ihtidadu nihayatul ba fi man ruya min al-ruwa da ihtidadu an kiyaye ko to wannan yi. ya wasa a shi duk wanda an kaje ba da dalali ya kawo shi sannan kuma da an kaje ba kuma ba su cikin masu dalali kuma ya kawo su to akwai wasu shi buhari da mutum amma riwaya da aka samu ta buhari da mutum ko da kasance mutum dozana sun samu riwaya su da wani ikhtilafi wanda an ka tabbatar da wanda sun riwaya gari sun yi sunatun da bayan a samu ne. na su na amfani da shi kya ce na rudu ma hadasa ku ba'adu na rudu za mu rade ma hadasa ku abin da karkasuwa ba'adu bayan ikhtilafi fa shi kadai ban da ma haddasa qablu abin da dan qablu shi kamar nan na amara bihi wa rawi bihi muna riwaya ta muna aiki da shi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam المصحف والمحرك ما غيروا بالنقل فالمصحف ما غيروا بالشكل فالمحرك في سند كحضور مرجمين سواؤه في نزل مورد وفي سليم وسليم والمتن وفي سليم وسليم والمتن يشككون الهدب يشككون الهدب للمتبول أن ستر والسولي شيئا متجر ابن لهيئة بميم كذكر mafi soja bilen fila a da abila hunmi wa ka'ilun sahafa ko bilma ana bi anan latin hanyar mu a shafin yona. alimus' haku walimu suna wanda an ka juye ko wanda an ka juye walimu haka ta kodewa da an canza. ma gayyaru abinda maluman hadisi suka canza da naƙaɗi daga ɗigarga na yi bal musahabu abinda an ka canza ma ɗigo shi aka ce ma al musahabu kamar yanzu a kamar yanzu a abin nan kamar yanzu abai kamar yanzu al misali a to kamar yanzu abu hmm, rijali da abu rihali abu rijali sai ka to sai ka ce abu rihali kaga suna da bambanci hmm. sai Ah, to wannan shi an misalin ma gayyar rubin da gadi abin da an fitar zamani gagga shi aka ce ma al-musahaf canza digo shi aka ce ma tasgidi ma gayyar rubin shagari abin da aka canza wa masu ko wal muharrabu shi ko shi aka ce ma tarihi in ka an ce tarihi inda an ka canza masu inda an ka canza wasu shi za a ce tarihi inda an ka canza gagga shi ko shi za a ce ma tasgidi tasgidu sai a ce wannan al-musahaf an yi mai da siki an canza mai ɗiga wannan kuma a ce almaharar an canza mishi masu kamar sabino a ce sulaimu kamar abidu a ce ubaidan a ce ubaidan sai mi to shi tasiri akwai tasiri istanadi akwai tasiri ilmatani akwai tasiri istami akwai tasiri illamfi akwai tasiri akwai tasiri ilmatani don ana samun wannan don ce to fi sanadin ana samun ta ga isnadi wadan da an yi kuna sandar kenan ta buzure wadan tabbacin buzuru wadan riwaya ce ta hmm, hadisi ne wanda wannan ya ruwaito hmm, a muhammadu jari a tabari ya yi riwaya cikin riwaya ta sai ce daga cikin waɗanda banu su ne daga cikin banu su ne sahabbai waɗanda sun karuwa hadisai sai ce akwai hukuntun da buzuri wanda ke ko hukumatun nuddani hukumatun nuddani yake sai ce akwai hukumatun ibnu guzuri ibnu guzuri to shi na ce wannan tasiri na na wannan a muhammadu jari a tabari sai mi ya ce ka guzuri ko tambayin guzuri nuddani na shi kuma ta mura jimin mura muzahimi ko shi kuma mura jimin na sawabu ko abinda a asawaba kai in nuddani watancin inda ce guzurin to ku bin da yake cikin hadisi kan bin da yake shi kuma nan cikin hadisi da yake an awamin da murajin yake an awamin da murajin an abi usman anahadi an a usman an abi usman anahadi an usman afan da radiyallahu anhu sai ni to wannan kenan shi kuma wa fi sulaimin to wannan an ka shi za mu ce ma al-musahhabu buzurin abin da yake nuddare shi kuma muzahimin abin da ke murajimin sai ce muzahimin da ga in kadi wasu yake ɗigo da zayu sai aza shi ga jiki sai kuma murajimin makuhin muzahimin a makuhin a murajimin sai mai shi muzahimin ya ɗaya eh, ɗigo da jimu ya aza shi gara sai kuma muzahimin a shekenan abin da yake murajimin ba muzahimin ba to ce da laraba ba ma saba su ba ta da guda ke kawo wannan wa fi sulaimin wasalimi shi kuma a yadda insani a hariki fi sulaimin inda an ka ce wani sulaimin shi ko sai ka ce salimi wa fi sulaimin shi ko bi salimi sai ka tasiki ne sai ka tariki ne ka ce salimin wannan duk ta tasiki na na isnadi dan waɗannan ba zai zafi na nadi ba zai zafi hadisi duk da jaru sarari idan aka samu tasikin su to wannan za a ce mishi tasihiku sanadi to me an misali kan tasifin matan shi ko gashin sai cewar matan abin da misalin tasifi da tahrij wanda aka samu ga matan yushaki kunan hadaba wata can ga riwaya wadda an karwato hadisi na na na wannan na da zai misali da wa annabi sallallahu alaihi hadisi na na wannan mu'awiyah radiyallahu anhu yake da annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya la'anci alladhina yushaqiquna kunar qutaba masu kyarke ce hudu gobi shi iri irin wanda aka wa waka to ke sai dai wani daga cikin makaranta sai karanta la ana lahi sallallahu alaihi wasallam Allah zai shi kin hada ba a riwaya ce ta wani shahina da abin da rubutu daga daga daga daga wani tari na hadisi sai yo riwaya wa ta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da an rasulullahi sallallahu alaihi an Allah zai shi kin mona hadaba masu faskar itace Allah ya lahanci masu faskar itace masu Allah ya lahanci masu faskar itace Allah ya lahanci su da an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah zai shi ko da haba masu faskar itace an ce wa ka wa qala hannun malaika ta ɗaya daga cikin sarki yace yace to ya zamu yi ya zamu yi wal ta masu ya zamu kenan kenan ba mu sake fuskare ba mu kuma jirgin ruwa tunda sai mu haka ce mu jirgin ruwa ashe shi kenan ga usuri na wannan tasifi na aka samu abin da yake da an rasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zai shi ke kona kota ba hudaba jami'a na hudubori masu lallawa ya huduba alauya nan alauya nan alauya na a ba shi kai mu waka sai yace albatahu yin fataha sannan kuma a ɗaya digo lahanin kuskure na sai ya fataha kuma ɗaya digo da aka hawa hawan namu jamun sai mai shi hawan kuma kuma ya fataha sai to wannan ah, da dai tasifin wata dina ta ga wannan ya kakki ba a ah, wannan me za mu ce mishi tasifi za mu ce mishi ko ba ta halifi ba tasifi na to sai man shama ramadana fa'ala ba'ahu sittan min shawwalin ka annama sama da harbulan yace sittan rasuli su wato watan shay'an man sama ramadan man sama ramadan fa da abu shay'an min shawwal makwani sai ta bi shawwal sai ce shay'an min shawwal wa hajara wa hajara ibn al-hiyatin ibn al-hiyatin ibn al-hiyatin wa dan kazzakar ya ambaci wa hajara da ne wa in wannan hadisi na a wanda Usman Affan radiyallahu anhu ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam ce in da ya aisha da sallallahu alaihi wasallam a hadisi da zai musa biyu da zai lawa an yace yi hajjar nabi sallallahu alaihi wasallama da kussin manzo allah sallallahu alaihi wasallama watan ya yi ɗaki cikin masallaci da kussin da kaba au hasiri ko kuma watan watan abin da tabarma ya rike wannan wuri wa kada sirriki ya kasance shi masallacin wannan wuri to shi ibn al-hiya sai ya tafi ga littafi na musulmi da ba sai ya ga hadisi wa hada ko sai an amshe shi ga sabaki ba tare da shi ba sai dauka ɗaya saboda ya ga ihta jara sai ya ihta jamana sai ce ihta jaman da biyu sallallahu alaihi wasallam da biyu manzo Allah ya kawo cikin masallaci manzo Allah ya yi kawo cikin masallaci kuma shi kawo cikin masallaci yi zubar da jini na ko sannan manzo Allah ce kuma a nisanci wa masallaci da irin kanin kalanta ba masallaci masallaci kai ga namu ba su tuwa da komai ba a yi sallah ba sai abin da ya kamata sallah kamar zikiri kenan a shi ke zuba da ta ba a yi cikin masallaci sai sa a yi jama'a sani wannan ana ce mishi sifar basar tasifi na ma'ana albasar gani na ya dauke wajen yi hita jar sun ce yi hita jama to sai ce wata ibn rahi'a ibn rahi'a kan na ya ambace shi bimimin da bi ya ce yi jama to sai hadisu jabir hadisi na jabir abdullahi radiyallahu anhu wa ta rumi ya ubayyun rumiya rumayyu ubay rumiya ubayyu bil hazadi ala hakalihi rumiya ubayyu bil hazadi wa kan ga yaki da an kai na hazamu an halli ubayyu da kadin ala akalihi gidi da zirani gidi ne gwamci sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah ya dai ya yi abin ya ne bi da ko sakiya sai da manzo Allah ya sakiya rumiya ubayyun Allah aka halihi il ahzabi to gundarun gundaru numi an jingina da ku gare shi yace abi numi abi sai jingina hadisi ga dalin watan gundarun gundaru numi watan ya jingina wanga hadisi da ku ga jabiru saboda jabiru ta hadisi hadisu jabirin na sai aka jabiru shi rahimu mahaifi ne ta ga yanzu da abi da ubayu abi sanda babu masu babu ɗin ga gano da abi da ubayu duk gudara wajen rubutu to kaga in ka diba wannan ya yi tarihi sai ce rumiya ubai rumiya abi kuma ko hin rumiya ubai to wannan shi ma sifi na tarihi na wa qailun sannan sai ga wannan shi kuma sahabahu ya kiyo shi ke ma'ana wajen ma'ana bi ana zace shi kuma sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila an zace manzon Allah ya salla wa ta kusa ga wata daddaga tashi ya kafa ta da ya kafa ta sallah kusa ga ita an kiyaye da wannan ko to shi kuma wannan muhammadun musanna abu musa muhammadun musanna malamin su buhari na da Allah anhu dukkan ya ayyama ta sai ta malamin su muhammadun musanna da ya taho na saboda a ce shi muhammadun musanna al-anasi shi na cikin barno alalata wata rana sai ce ma sabu wa ko bi asali sai ce na hanu kaumar da lashara mun ko sani mutane ku ba da haka saboda ni sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ka gidansa wanzu Allah shiga shi kabila mai sallah ta gani al'ana zatu al'ana zatu dot al'ana zatu kabila sai aka kabila su akan ta kauna tasirul ma'ana na ma'ana kawai ya turi dan in ka diba don ma'ana su da bambanci al'ana zatu ma'ana da daban al'ana zatu ma'ana da daban wannan ana mai kabila wannan ana mai da daga to wa ga rubutu wanda yake su mamaki wani ba kawai ka ga hadisin ga ya to sai sai ce sallallahu rasulullahi ila al-ardati ila ila al-ardati ila al-amzati sai su kuri sai ta koma akwaya sallallahu rasulullahi ila al-amzati ila al-amzati al-am zati ko kaga ta kuma akwaya ke da yayi hakan kuma sai kirwaya da galabi sai ce sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shati ya ya sallah da shi na ce mushafin nuna wasu masu amina akuya saboda ta gari kwarai alhamdulillah wa salatu wassalamu alaikum habiba al-bawra al-mu'allaq hadisi wanda kake mu'allaq wani mursalin hadisi mursali wal mu'dal da hadisi mu'dal wal munqal da hadisi munqal dan aka ce hadisi mu'dal kina wato shine shahi farko isnadi na hadisi wannan aiki da musulmi ko ke nake saboda mai rubutun hadisi ya saba saboda yawan isnadi sai shahi na da kuma ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ce kala abu hurairah ko ce kala ibn musayyib kala abu hurairah kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man yauci da shahi da farko idan ya zuwa to wannan shi aka ce mata aliki shahi farko da na ne zuwa ƙashi ne shi aka ce wata hadisi sannan an musallu shi ko da aka ce mursali tabihi ce ta yi in nan kana da ne tabi'ina ko kabila ne tabi'ina da tabi'i karami ce ta yi ta yi karami ne ce su da ana ganin kida ya shahi yi ko ya shahi masu ya shahi sa'adi ko kuma an ta da kabila ne ina in yace da zai ana ganin ko shahi ko ba sahabi ba to wannan shi aka ce wa mursali wal mu'dal shi ko kai a ce hadisi ne mu'dalina shi ko shahida wa biyu wuri guda kamar alal misali mu ce maliku ala nabi mun shahida din mun shahida mun umara wannan shi aka ce hadisi ne wannan wal munqadi sai hadisi mu'dali shi ko kai a ce hadisi mu'dalina shahira wa ko farko ko sai ya ko shi a shahira guda shi aka ce ne kidai ko kuma a shahira shi daban-daban a shahira wai a kuma ga a shahira wani a kuma ga a shahira wani in ba wuri guda suke ba mun kaje za mu ce shi in wuri guda suke aka ka shahe mutum biyu ko abin da yi wuri guda shi za mu ce mu da in ya kasance farko ina da aka shahe shi za mu ce mursali a shi za mu ce mu'allif in ya kasance sahabi aka shahe shi za mu ce mu sai ce wasu in awwali mu wara mu'alliqun wa lauli ahiri sana wa ta dafu idza lam yajadir وحكم ما علقه الشيخان مر أو كان موضي الصحابي مرسل إن لدولا بسواه يقبل أو قبل بالنين ولا أن يقعوا ومعضل أو لفق منقطع واستقل وتنكاد راوي إن ورد إن يتلقوا أول إسناد وهو إسناد idan an haka da rawi husbin irnadi wasu ta buka da rawi in da sai ka gama inda da in da in yi tuzgo a wani isnadin da isnadi to mu'allaqo shi aka ce hadisi mu'allaqi to hadisi mu'allaqi ba ingantacce ba ne saboda ni an sha rawi saboda hita rayuwar da aka shahi ya aka sha rawi cikin isnadi ba san ba san ingancin hadisi ba ko sai ya kasance bayan da ta alifi na Buhari da wani walau da ahli sarri ko da ko karshe ina da aka shayi to shi ta aliki shi kan yi watan ainihin buhari hice a ala shi ce masalan ala isma'il ibn abi hasbata malami ne na to yakan yi hadisin in bai yoshi gare shi ba ya sha farko ina da ko kuma buhari radiyallahu anhu yace ala abu hurairah qala rasulullahi ko kuma buhari radiyallahu anhu yace qala rasulullahi ko kuma yace qala sayyidul musayyib ko kuma an sayyidul musayyib an abi hurairah da nabi ta ga dai wannan insani an kiyaye da wannan ko don haka ce wani ahir sanadi ko da ko ƙarshen ina da aka shahi bi a ƙasar ina ne wata ce da sahabi inda ta ji inda ta ji a karka wani ahir sanadi farkon ina da abinda ahir sanadi na daga in muka ɗauka da farko mun kai can inda tabi'i yake ke ahiru sanadi saboda ne an shahada da sahabi ba a bincike ne don haka sahabi shi a wurin sanadi na an gane to min sanadi nan da sai mu ce wani ayar sanadi shine tari wasu kuma suka ce a ai aka ce ayar sanadi wata in muka dauko daga farko daga manzo mun ka ce abin huraira daga abin huraira mun ka ce muhammadu bin ziyad mun ka ce alamun abin iyas mun ka ce buhari a mun ka ce shuba mun ka ce mun ka ce buhari an gane wannan ko to yanzu in buhari ya ce a ala shuba ya shafi farko ina ne ko saboda kan hukun da ne an nuna abin ya sa don ka to ashe kuka ce wani ahir sanadi ko ko da ashe da aka shahi kenan buhari ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ni to bi ta hadisi Allah yake hukumu da awa hukuncin duk hadisi ya kasance Allah ina da idi aka buka shi amma haidalan ne. in ya kasance bai samu doruwa ba idan hadisi ya zo Allah sai wani hadisi wanda ya kasance Nadina ya karfafe shi shi ke rashin tashi daga zama da shi koma shi koma sai yi ne wuce ne ko shi koma hasu ne ne wancan to duk haka yake kowane sai ce a'a wa ma Allah ka wuce hani wa kuma ko hukunci ma Allah ka wuce hani aliki ne Buhari da Bari Umar da ya wuce an yi bayani akan ta aliki Buhari an ce aliki Buhari Buhari ne aliki in ka da sigir ta jami in ya zo cikin sujjani kamar kala wa rawa wa zakara kamar kala abu rawa abu zakara abu huraira wato bina an wanda an hakina akan fa'ili ba akan majhuli ba wa hukumar da da sahihi wannan hadisi ana hukunci da inganci ne an da mulafi ilaihi ga wanda an karɓi hadisi idan ce ce ce rawa to wannan hadisi wannan amma idan buhari ya ce zuki da an abi huraira ruwa an abi huraira yuskaru an abi huraira to wannan hadisi ba hukunci da inganci sai an kai abi bai sai hadisi da bayan haka da lahiya doki sai an kai hadisi lahiya doki an kiyaye da wannan balle shi mutum wuri guda ta hadisi cikin ba babin taimawa au kana wanda ashabi ko kuma kasance inda an ka shahi asaqadu au kana asaqadu dan cewa asaqadu ya awal da wadai au kana asaqadu ko kuma shahewa ya kasance wanda aka kawo ya kasance mawadi a sahabi wurin sahabi na to mutum da shi da wuce hadisi musulmi in aka ce me aka ce ma hadisi musulmi sai ka ce malikun an nafi'in an nabi sallallahu alaihi wasallam malikun an nafi'in an inda mal an nabi malikun an nafi'in an nabi an shahi sahabi ko to duk hadisin da da idan babu sahabi shi ne shi aka ce mursali to me an kuce hadisi mursali hukunci hadisin masali ko malikun da tasbihi na shi na aiki da hadisin masali wajen da nan wajen shari'a yana hujja da shi abu hanifa shi na hujja da hadisin a sannan ahmadu da hanbalin wannan ɗaya daga cikin rawayi ne shi na hujja da hadisin masali ila kun shafi shi shafi ke bashi hujja da hadisin masali sai ya kasance na kibarun tabi'ina idan kabiru mai tabi'ina ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to gun ainihin tabi'i shi na aiki da wannan hadisi musulmi yana amma shi na zama hujja gare shi an kiyaye wannan ko to amma da malikun anas da abu hanifa da hamadun hanbali suna hujja da hadisin muslim sawa'an kana min kibar tabi'ina kabirun min tabi'ina qala rasulullahi aw sabirin min tabi'ina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kabirun min tabi'ina ce qala rasulullahi da sabirin min tabi'ina ce qala rasulullahi gun gun malikun anas da abu hanifa da hamadun hanbali da gudanar da ilafar shafi radiyallahu anhu ajma'in to inna da jawar shi ma hadisi ya kasance watan an kashi ya zama sabila inna da jawar in ya samu dori zai sai wa da wani zai kubura na karba hadisi mursali sai wani hadisi mursali to sai shi kawai shi ko hadisi mursali sai kawai sahabi shi kawai shi ko hadisi mursali sai jima'i shi kawai shi ko hadisi mursali sai hadisi mursali shi kawai shi inna da jabran sai wa da kubura har kawai ko kuma ta an ka wani bisnani da mutum biyu kawai watan gabanin sahabi ke an ka shahe mututu gabanin sahabi bula a jere zami arko kuma tan arko kuma tan ya kawo sha'aku karu au ya kawo ko sha'aku shi shahin wannan au ya kawo sakalu na au ya kawo sakalu kaulu gabanin sahabi da sunan da bula a jere kamar alifar kenan a in muka ce gabanin sahabi kamar yanzu alin tari mun ka ce hadisna buhari ce hadisna adamu abi iyasi an shuba an muhammadu da ziyadi an abi hurairah to shi nan adamu da abi iyasin an abi hurairah ko ya shahi shuba ya shahi muhammadu da ziyadi an kiyaye da wannan duk haka wannan shi au qablu bisnaini wula yadda da za mu ce shi mu'dal ki zama ce mu'dal haka nan kuma kai ko cewa an kai Malikun مالك da biyu an ka shahi tari aka shahi sahabi mu da aka ce shi so ka ce kai ko cewa aka yi matsalar hmm, ko cewa aka yi alal misali a to a kamar alal misali a wannan daga cikin muhaddisu da kamar alal misali ta tari biyu shi wani abu da faruwar na al'umma ya shahi sahabi ya shahi manzo shi ya ce wa kan hasu sahabi mu mustafa ومتن هو التابعي مطلقا شعبي رواية الشعبي يتي يجاب بالمرء يوم القيامة أنا أبغى المطلع اليوم سي الله يتي مش أبنت كذا كاي كذا وأبنت كذا كاي كذا سي يتي بي بي الله يتي والله يا الله بي سي أروح باكيني سي أتبقى بي سؤال الشيء to kaga da haka kima shi abin cewa yujabu mar'i yujabu bil rajul yawm al-qiyamah kullu mar'i yawm al-qiyamah kaga in ka kima bai sa abin da ka horo al-qiyamah ba abinda manzo Allah ke bada labari manzo Allah wani faɗa ma sahabbai zai faɗa ma su ko su faɗa ma su faɗa ma tabi da shi ke yin ka yan tabi ke faɗa abin da faɗa ne kuma shi ma mawdani na ya shahi ya shahi bai ambaci sahabi ba bai ambaci magauci ne akwai da ne wala an yi abu ba mu da shi na wuce mu mawdani aula ko kuma ya kasance ba ba ma ya ka'u bisneni guda ya ka'u bisneni ma mutafarriƙan daban-daban to mun kai shi da wuce mun kai aula ba ko fice shi mun kai shi da wuce ba sai mun kai wannan dai ka ga bikin ba da a ce ke nan mun kai bikin ba da saki hadisi in an kace wasalina a hadisi muqallaki kaga yan kadiba an kada wani ya aka ce hadisi mursalina an kada wani ya aka ce hadisi muqallina an kada wani ya aka ce hadisi muqallina an kada wani wannan ba ke saka kenan alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasul